za a kashe ne za a yi attack dina ni na san an ka takarda ɗai-ɗai ya kai su da bakwai akwai ran da aka kawo na ɗauka ina shiga gida na da daga talib daga wa'azi karfe ɗaya da rabi da dare na shiga gida ina karanta takardar sai na ajiye a gefe sai na yi azkar sai na kwanta na yi bacci iyali na ta shigo ɗaki ta ɗauki takardar sai ta karanta sai ta ga ana rantsuwan wai za a kashe ni wallahi a daren nan kuma ni na yi bacci har gari ya waye asuba ta yi ba yi baccin ba wai tana mamaki ne baccin tashi da asuba na fita sallah na dawo ta ce kuma kai bacci na ce me baka karanta ka da na ce na karanta me a ciki na ce kaza aka ce kuma ka iya bacci na ce ah, to na a hannun wa yake ba hannun Allah yake ba kuma duk karantar da jama'a da muke cewa ba mai ɗaukar ranka sai Allah ba mai rayarwa sai Allah in kuma muka firgita mun zama ba da gaske muke ba ai a yanzu da muke raye ba wai mu na so bane a lokacin ne bai yi ba law sabara alqatilu lamatal almaqtul har fa a BBC an shiga shekara hudu suka wuce an ce a kashe ni ko ya hana na karantar da addini bai hana a karantar ba a dokar da na saka a lokacin ina ofis ya sa na canja ta bai sa ba ba wai mutum bai son ransa bane a'a ran nan a hannun Allah yake ba ɗan adam da ya sai maka wani abu inda makiya ko mahassada da muke da su suna da iko a kan mu. wallahi da gabannin kashi ɗaya cikin ɗarin nan kusan mu damun mun bar duniya